jama'a su fofo din nan fa ba kisan kai suka yi ba ba sata suka yi ba ba kwaya suka shigar da shi Nijar ba amma quite alright sun karya doka sun aikata babban laifi yanzu afuwa suke nema wannan abin da ake kiran suwa wanda duk duniya ana yi 'yan Nijar wanda suke a kurkukun Najeriya wanda suka aikata irin wannan laifin a miyar da su Nijar a dawo da su fofotu gida Najeriya amma sai da haɗin kan shugabanni da jami'an tsaro. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh um, ina wa 'yan ƙasa ta Najeriya baki daya al'ummar musulmi baki daya na musu barka da juma so na su za zan gari magana ne akan magana su fofotu mubarak da ahmad dadi olawaf kano yan nijar ku daina zagina kan wani dan nijar ya ƙara zagina na faɗa na ce ba ku da gaskiya idan kuna da gaskiya yaran nan a fito da su a fito da su an ma duniya cewa AES eh, ga su nan sun yi laifi ai sun yi 6 months ai muna lissafawa sun yi 6 months me yasa ba za a sake su ba shari'a ba inda ba a shari'a da mutum a ci ya je ya dawo ya je ya dawo a dinga shari'a da su mana amma fi sabilillahi nan in ba shin kuke nima da su ba me yasa ba za ku sake su ba mun zo mun faɗa mun ci a sake su Allah afkano kun ji ku sake su kuna magana wai yan kasan mu sai sun zo yan kasan yan kasan me za su zo su muku Nijar ba Najeriya ce ba tun daga rijiyar lemo kurna ba inda ba yan Kano bane ba yan Nijar bane a wurin ga ruwami Nijar ne mai shayi Nijar ne shoemaker Nijar ne ga sunan inda ake wani event wani waye duka yan Nijar ne suke zuwa suke mana abubuwa wurin nan an kama mutane nawa aka kama yan Nijar a Nigeria masu zuwa su wani abu na daban in muka muka muka za mu tura duniya abin da kuka yi ai ba za ku gani ba surat wannan ba shi ne yake nuna cewa wai ba wanda bai laifi ba kowa yana yin laifi so sun yi laifi an nemi an nemi su yaran nan da suka yi laifi aka nemi alfama kuce ce ba za ku yi ba amma me ne za ku wai a kira Nazir sarkin waka sai an tura Nazir sarkin waka sannan za ku sake shi ba haka ake yi ba sun yi laifi lokacin releasing yayi a sake su kar wani dan Nijar ya ka zuwa comment section ina ya zage ni na san me nake kar wani dan Nijar ina wani naku kun ji ku be careful ku fita daga ido na rufe kar wani bazan rufe comment section din nawa ba kar wani dan Nijar ya ka zuwa comment section ya zage ni jiya mun yi live da wasu sun faɗi wasu maganganu zan saka shi ina da shi na yi recording zan saka shi zan yi posting kowa ya san duniya me kuke nufi da mutanen yan Najeriya zan yi saka shi kar wani ya ƙara zagina in mutum ya ƙara zagina ransa zai ɓaci a duk inda yake yau ku kiyaye ni babu mu babu ku kowa ya harkan gaban shi haba wani irin zalunci ne wannan ku sake su mana su da cikin iyalin cikin iyayen cikin abokanansu what's wrong ni raina ya ɓaci wallahi